A Juma'ar makon jiya ne a can Kaduna gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ambata cewa alƙalma sun nuna akwai almajirai fiye da miliyan uku a jihar waɗanda galibinsu sun je jihar ne daga wasu daga cikin jihohin Arewa da kuma ƙasashe makwabta. Malam Isaac Zubairu da ke zama na'ibin limamin masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano yana da almajirai da ke karatun allo a gidansa. Ba irin da ba dan haka yaro sai uban sai ya rinka zuwa yana bibiya kai ma akwai wani taimako da za a rinka kaga a ƙauyuka malamin ɗanka za ka kai ma dani wani lokaci ɗinki za ka kai wa malamin ɗanka yadda kai masa kai wa malamin amma yanzu wasu an kwaso su kurun an ajiye wa malami har ma gani ake wata tsaye ce ba dan wannan ba wai ba za a san shi malami ba ne illa ta biyu akwai wanda sun taho daga wasu ƙasashe sun zube yara daga nan sai su gudu su bar su suna raba wannan makarantar su raba wannan shikin su ce almajirai ne a titunan nan kaf duk wanda gaji asabar ladin litinin talata laraba ba almajiri ba ne na gari in dai ana so tsarin ya tafi kuma su yayan su zama managarta su ga kimar karatu su ga kimar malamin da suka yi karatu a wurin shi san koma tsari irin na shauran kasar. iyaye kullum duk lokaci akwai abubuwan da za su ɗauki nauyi da daga malaman da suke biya wa 'ya'yansu. Dr. Muhammad Hadi Musa masanin halayyar ɗan adam ne kuma ƙwararre game da lamuran iyali ya ce tilas ne gwamnatocin Arewa su bijiro da tsarin magance wannan matsala gabanin ta hana al'umma su kewa a shekaru masu zuwa. gwamnonin da suka zauna suka yi wannan bayanin su kafa wani kwamiti mai karfi shi zai fitar da wato tsari da hukumomi da ɗaiɗaikun mutane waɗanda za su shigo cikin harkar wanda kowanne ko a ɗaiɗaikun ko a hukumancen kowanne za a ba shi lokaci da zai aiwatar da abin da zai aiwatar duk wata tuntuɓa da za a yi daga dangantaka da za a samu da makarantun allan nan da ko jihohin da suka fito ko ƙasashen da suka fito ko alarmomin da suke kula da su dukkaninsu wannan kwamiti shi zai faɗi yadda za a yi ya za a yi kuma da waɗannan yaran kwamitin shi ne zai ba da waɗannan shawarwari da za a yi ya haskawa gwamnati cewar to kuma ga yadda za a yi wannan ayyuka don ƙoƙarin samun mafitar da za a 'yantar da al'umma ta hanyar 'yantar da waɗannan yaran. A shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ne gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gabata ta bulo da tsarin gina makarantun tsangaya inda aka samar da makarantun fiye da ɗari a jihohin Arewa. Farfesa Rikayetu Amar Rufa'i ita ce ministan ilimin Najeriya a wancan lokaci. yanda muka so mun kullar jejeniya ne a lokacin da gwamnatin jihohi saboda ita magwajin tarayya ba ta da makarantu ƙananan makarantu saboda haka sai muka yarjejeniya aka kulla da su sanda aka kaddamar da abin ma ai sarkin musulmi yana nan sannan kuma shugaban gwamnoni yana nan saboda a tabbatar cewa malamai sun karba sarakuna sun karba sannan gwamnoni sun karba don abin ya zama an haɗa ƙarfi an haɗa ƙarfi mu a fatan mu mun yi dama muna yi muna bar bawa jihohi muna yi muna bar wa jihohi saboda su ne za su ci gaba da gudanar da su tun da dama a ƙarƙashin su suke to amma a fatan mu shine iya yawan almajiran da yaran da suke zaga akan titi ba su da abin yi iya yawan makarantu saboda haka gwamnatocin eh, jihohin nan da na lokacin gama su kuma ci gaba da budewa sai zama nan da nan yaran nan gaba ɗaya an sa su a cikin makarantu to don haka kamar abin da aka kira gwaji ne muka bayar amma mun so a ce kuma abin ya ci gaba Farfesar Kaitu Amar ike na tsohuwar ministan ilimin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari, miliyar Amurka daga Kano, Najeriya.